الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba 27 ga watan zulka'ida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu. da arba'in da biyu daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari miji a kaduna wannan kasar tamu ta nigeria ana gudanar da karatun wannan littafi mai tafin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a cikin babun fil yaqini tawakkul mun karanta hadisi guda shida a wannan babi za mu tashi hadisi na bakwai a cikin wannan babi a jerin gwanar karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 62 za mu tashi a nawa bugun hadisi na 81 hadisi na bakwai malam ya ce an abi imarata albara bin azib radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فلان إذا آويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا ما لن يتي حديثي دقاء أبي حمارة alkunyan bara'u kenan ɗan azib bi imara kamar yadda muka yi bayani shi alkunya ana sa alkunya ne ga ɗanka na farko duk mutumin da Allah ya azarta shi da ɗa in shi ne ɗan farko ko ana so a sa maka alkunya da wannan suna misali abdullahi sai a ce baban abdullahi in kuma ya mace ce Allah ya ƙaddara ita ce ya ta farko a gidanka ita Allah ya fara azurta ka da ita sai a kira ka da sunanta shine baban ummu aiman misali wannan shine asalin sunna saboda hadisin abul hakam lokacin da mutanen ƙauyensa suka sanya shi shine dattijo a garinsu duk matsala idan ta taso a garin ƙabilu ko dangantaka ko ɗan uwa ko makwabta in aka zo wurinsa duk hukuncin da ya yi kowane ɓangare suna amincewa da wannan hukuncin da ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah ya tambaye sa masu me sunanka sai ce abul hakam sunansa baban hukunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce Allahu huwal hakamu wa ilaihi yarji'u al Allah shine mai hukunci kuma duk hukuncin duniya yana komawa ne zuwa ga Allah me yasa ka sawa kanka suna haka sai ce ya ma'aikin Allah a garinmu ni ne mutumin da idan aka samu saɓani tsakanin ɓangare guda biyu ko mata da miji ko makwabci da makwabcinsa ko dangi da 'yan uwansu in aka zo wuri na duk hukuncin da na yi kowane ɓangare na amincewa da dokata shi ta na sa wa kaina suna babin hukunci sai manzala a'a Allah shi ne hukunci kuma duk hukuncin duniya wurinsa yake komawa kana da 'ya'ya sai ce hallaka min abna'in kana da 'ya'ya sai ce na'am yana da 'ya'ya akwai abdullah akwai shuraihun sai ce man akbaruhum wane ne babba a cikin su sai ce Shurai. sai ce anta aba shuraihin kai baban shuraihu ne shine shuraihul qadi a zamanin ali bin abi talib din kenan kaga wannan shine alkunyansa ya ce Allah ya ƙara yadda a gare sa da shi da mahaifinsa qal wannan sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi alayensa ya ce ya fulan da kai wani anan nan sai aka gina sunan alal majhul hikimar ba a so a ambaci sunan yana daga cikin hikima wani lokaci a ɓoye suna a sata yi duk akwai ruwaya da ta ayyana sunan amma a nan ya zo ne alal majhul ne? iza waita ila firashik duk lokacin da ka kai makwancin ka kai nufin bacci kaga anan bai faɗi alwala ba kuma bai faɗi yadda za ka kwanta in za ka yi bacci ba hadisin abu huraira wanda Bukhari da musulun suka rawaito ya nuna lokacin da abu huraira ya kama shedan ya gaya mai cewa in za ka yi bacci ka yi alwala irin alwalar da kake yi in za ka yi sallah sa'an in za ka shingida ka shingida a ɓarayinka na dama biyu kenan ko sa'an ka karanta ayatul kursiyu in ka karanta ayatul kursiyu daga wannan lokacin har gari ya waye Allah zai turo maka mai gadi mala'ika yana gadin ka har gari ya waye kuma babu wani shedani ko aljanin da zai iya kusantan jikinka a wannan lokacin balle yayi kokarin cutar da kai to a wannan ruwayar bai faɗe ta ba duk malam ya faɗi cewa hadisi ne na bukhari da muslim bukhari da muslim imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu shine hadisin karshe a cikin kitabul wudu idan ka kwanta kai dukkan addu'o'in da ake so kai shine na farko dai ka yi alwala shine karo na farko na biyu ka karanta ayatul kursiyu da ƙarshen suratul baqara shine mai amanar rasul sannan a karanta mu'awwizatan kul a'udhu birabbil falaq da birabbil nas numfashin karatun yana dira a tafin hannunka sai ka shafa duk inda jikinka zai iya tabawa wannan shine ko to in ka gama wannan shi ne za ka yi wannan adda ina fata an gane menene addu'an da za ka yi shine ce fa ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya ubangiji na miƙa raina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka ya Allah wa fawwadtu amri ilayka na miƙa al'amari na kafinsa zuwa gare ka wa alja'tu zahari ilayka na shingida bayana zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ilaika kwaɗayin abin da kake da shi na aljanna da rahamarka nake yi kuma ina tsoron abin da ke gare ka na ukuba da azaba la malja'a wa la manja minka illa ilaika la malja'a ba mafaka wa la manja ba matsira inda za ka tsira minka daga gare ka illa ilaika sai zuwa gare ka wanda ya sai guje maka ya Allah amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafin da ka saukar wanda kenan alqur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalta haka kuma annabin nan da ka aiko shi nayi imani da shi waye kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me manzo Allah ce kaga sharadi kenan ko fa in innaka lallai yanda al'amarin yake kai a matsayinka na musulmi in mita min lailatika in ka mutu a cikin wannan daren mita ala alfitra ka mutu kan addinin musulunci ma'ana kayi cikakkiyar cikawa a wata ruwaya ya ce kai ɗan aljanna ne wa in asbahta in kuma kawaye gari lafiya asbahta khairan asabta khairan ka dace da dukkan wani alkhairi na duniya da lahira kaga wannan hadisi malam ya zo mana shi ne yana magana kan tawakkali ko da ya ƙi yaqini ga wannan addu'an baki ɗayansa ne yake nuna tsantsan dogaro zuwa gawa? Allah subhanahu wata'ala to a cikin wannan ruwayar Imam al-Bukhari da ya zo da shi a cikin sahihinsa lokacin da mazala ya koya wa Bara'u dan Azib sai ya zo maimaita addu'a da ya zo Amanta bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai ce wa rasulikan ladi arsalta kaga ya canza kalmar nabiyi ko zuwa mai rasul sai manzala ce la wa bi nabiyikan ladi arsalta ba rasul na ce ba annabiyu na ce shi ne malamai suka ɗauki ƙa'ida duk addu'an da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a so ka tsara ba a so ka rage daga manzan Allah ya yi wa mai bara'u dan azib gyara ya canza kalma guda ɗaya rasul ya canza manzala kuma bai karanta masa nabi sai manzala ce mai a'a duk da wannan ne malaman hadisi suka kafa hujja in je addu'a ce saboda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ufiya jawami'ul kalim an bashi dunkulallun kalmomi hadisan manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wato suna kunshe da dunkulolin wato dunkulallen kalma wanda idan ka ce za ka fitar da ma'anarsa sai ka daɗe kana sharhinsa haka shi ma ƙur'ani jawami'u al'alfaf lafazan ƙur'ani a dunkule ki in ka ɗauki lafazi guda ɗaya ka dinga fitar masa da ma'anoni ma'anoni haka yake ka'idar kenan wannan addu'an ana yin sa ne a lokacin da shine karshe bayan sa kanka ƙara yin magana haka manzo ce ka ƙara yin magana da macinka in Allah ya kaddara ka kwanta ka mutu insha Allah ana maka fatan kai dan aljanna ne in kuma ka wayi gari ka wayi gari a cikin alkhairi saboda a lokacin da mutum yake bacci ranka fita yake a jikinka dukkan mu in mun kwanta rayukan mu fita yake a jikin mu rankata zai fita sai ya yawo a sama wanda yayi wa'annan addu'o'in shine yake ganin ar-ru'ya as-sadiqa sai dinga ganin mafarke mafarke na alkhairi sai ce ya mafarki alkhairi kaza saboda ya bi dokokin Allah wannan shine ake kira ilham in kuwa bai yi ba shine zai dinga ganin mafarke mafarke na tsoro da makamancin haka shine a ahlamin to saboda rai idan ya fita aljanu su kuma suna yawo suna farautan rayuka akwai aljanun da a ɗabi'arsu ba sa iya shiga jikin mutum a farke sai idan yana barci su kuma jinsinsu daban su ma jinsinsu akwai aljanun da ba sa ganin su in ba sun su ɗaya ba kamar yadda ni da kai ba ma ganin aljani haka shi ma aljanin da ba jinsin sa ba baya ganin sa to su ne suke shiga jikin mutum a bacci duk lokacin da ka ji an kira ka a matsayinka na ɗalibin ilimi ka zo ka yi ma wani rukuya sai aljanin ya ce maka ba zai iya fita a jikin wannan mara lafiyan ba sai an ba shi ruwa ya sha ko ya kwanta irin wannan aljanin ne ina ba ta gane irin wannan aljanin jinsinsa kenan su kuma mafi galibi matsafa sun fi amfani da su wajen bacewa kaman yamai ina fata an gane saboda in an zo neman shi sai bace aljanin sai batar da shi in kuma ka je ɓangaren daija su kuma suna amfani ne da shi a wajen maita a sace mutum shi ne a kashe shi kisa irin ta tsafi wani irin kisa shi ne aljanin za a sa ya shiga jikin wannan mutumin ina fata an gane ban gaya maka yadda bid'a ke da bala'in illa a rayuwar ɗan adam da saman Allah ce maka kullu bid'atin dalala idan aljanun ya fara shiga jikin wannan mutumin ta mafarki to zai fara processing din yadda za a yi a ɗauke mutumin da sunan aljihi to za su yi ta dasa mai abubuwa ranan da za a gama a da sunan an halaka shi a hali bai mutu ba za a zo da tushen ayaba haɗe da laya a jiki ana sa shi wannan sihirin sai ya markada wannan abin nan din nan na ayaban sai ku dinga ganin kaman wane ne a kwanci ya mutu lali bai mutu ba shi kuma aljanin ya gama shiga jikinsa sai ya batar da shi ku kuma ba za ku gan shi ba shi kuma zai gan ku amma ku ba za ku gan shi ba to ranar da za a fitar da shi daga gidan shi mutane a ta kuka wane ya mutu wane ya mutu shi kuma yana kallon ku yana ban mutu ba ku kuma ba ka gane shi dan da ka san almara ko to kuma wannan abin haka yake faruwa sai su tafi da shi in aka ɗauki gawan aka je aka sa shi a cikin makabarta aka sa shi a kabari to an samu kaso na farko da za a iya fitar da wannan mutumin daga gidan da tsafin kashi na biyu shine bid'a ta ukun da ake yi cewa wai sadakan uku to abincin da za a yi a gidan shi za a bashi idan ya ci an ƙara samun ƙarfin gwiwar da za a bashi zai iya fita daga anguwan amma ba zai iya fita daga garin ba ranar da aka yi bid'a ta bakwai sai a ƙara kawo mai abincin ya ci idan aka bashi ya ci to wannan abincin da ya ci zai sa za a iya fita da shi daga wannan garin za a iya shi wani wuri ranar da aka yi bidi'an arba'in za a kawo mai abincinsa ya ci to ko da an kama shi ba zai iya dawa gida ba shi ne yadda suke tsafin kenan to abin rashin sani shine a lokacin da aka kashe shi da ƙafi ba wai mutuwa wanda Allah ya tsara mutum ba a'a su ƙiyayya ce kawai ana so a raba shi da ƴan uwansa za a ɗauke shi a kai shi wani gari kuma zai ci gaba da rayuwa wanda ya san ya mutu ba zai gan shi ba amma duk wanda bai san ya mutu ba za su dinga haɗuwa kuma yana ganin shi har zai ba da sako da zaran ya sani in ya zo kama shi sai ya bace aljanin ne ke batar da shi aljanin nan da ke jikinsa to abin da ake yi shi ne suke yi a lokacin da idan aka je kabarin aka haka kabarin in kuka buɗe ba yanzu kuka shi ba ko minti biyar ba za a yi ba in kuka dawo gida kuka koma kuka buɗe kabarin wallahi ba za ku gaggawan shi ba tushen ayaban nan za ka gani ka kama kan layoyi ba sai a ce imanin ka ba nan wanda ya ga wannan ba a sace imanin ka nan ba ka ga gawa ce ka kawo kuma ka zo ka buɗe ka ga ba gawa ba in baka da karfin imani an gama da kai da zanna sai ka fara wani tunani na daban kuma wannan tsafi ne ilan ana yin shi kamar yadda 'yan benue suke tsafi in mutum ya mutu shi da kansa zai tashi ya shiga kabari kana kallonsa kai ta mamaki ko? Eh, kai kana ustazu shi kenan an sai an sace imanin tafiya da tauhidi kai Allah ce ko la yab'athu ya man yamut wa'adan alayhi ko sai kai fara tunanin ayoyi nusus wanda suka ce Allah baya ta da mamaci to ya ake wannan ya tashi ba shi ne ya tashi ba asalin aljanin da kabilarsa ke bautatawa ne oracle shi ne zai shiga jikin wannan gawar ya yi tafiya da gawar ya shigar da ita kabari in baka san wannan karatun ba an gama da imaninka don ba abinda za gaya maka kai da don in kaje za ka gani ne life matacce ya shiga kabari da kansa ina fata an gane matacce ne kuma tabbas mutmatacce ne mutuwa yayi amma aljanin da kabilarsa ko gidansu ko ɓangarensu ke bautatawa shi zai shiga jikinsa ya ɗauki gawan yana tafiya da ita saboda hidindumin da suke yi wa wannan aljanin ai shi sa kafin abin da shi sai an yi yanke-yanke an yi tsaface-tsaface to wannan aljanin shi ne zai zo shiga jikinsa ya tada shi yana tafiya aljanin ne ke tafiya amma tun da kai haka ganin aljanin ne kake gani shi wane kake gani to in mutum ya ga wannan girman Allah ta ina ba za sace imaninsa ba ina fata an gane to na fito mana da wannan karatun ne ba don komai ba saboda kila wata rana wani dalili zai iya tura ka irin wannan yankin in ka ga irin wannan abin zai zama ka sabon ka an gane sannan kuma fi'ilan tsafi ne Allah da ya yi magana akan mutanen Fir'auna ce waja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma to wannan shi ma haka ne zaka ga abubuwa da yawa to irin wannan wani ilimi ne mai cin gashin kansa in ba ka da bincike a kansa sai a zo maka wani abu ka karyata ka ce karya ne babu shi wanda ya san abin sai dai kalle ka yi dariya amma a fagen karatu akwai shi wa'annan su ne laraba ke kira musha'awazina musha'awaz shine ake kira maye da hausa witchcrafting ko the wizard a turance da su ne kuma asali abin da suke yi su kansu mutane ne za su yi tsafi za a ba su ko a ruwa ya sha ko a kankara ya lashe ya bi jikinsa to akwai aljanun da suke musu hidima in aljanu uku aka ba shi, in yana tashi da kamar tsuntsu gwargwadon adadin tsafin na maitan da yake da shi gwargwadon irin dabbobin da yake zama in yana da maita guda bakwai to dabbobi bakwai yake iya rikida ya zama akwai wani malami daga cikin malamai mutakaddimai ne ya riga ma su ibnu taymiya zuwa wanda duk makafan duniya da littafinsa suke dogaro ba za a baci sunan littafin ba ina fata an gane a ciki ya faɗi irin sakandaman da ake amfani da shi yadda mutum zai cika ya zama kaman zaki ya zama kaman wani abu ya ambaci wannan abin to irin wannan ne shine yukhayyalu ilayhi annaha as'a ko saharu an nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim irin wannan ne irin wannan littafin duk wanda aka kama shi ya rike littafin a Saudiya ko da wasa ne kashe shi ake hukuncin kisa ne amma gashi nan a Najeriya kana zaune arha za a kawo maka shi saboda ba san illar abin da littattafan nan yake kawo ba wallahi wani kana zuwa gidansa wani bawan Allah ya taba cewa in raka shi sun samu matsala da matarsa ya ce babanta a matsayin shi kawu mu gare ta mahaifinta ya rasu shi kani ne ga mahaifinta shi ne ce in zo in raka shi amma ɗan ɗari ɗari in mun je don Allah in ya kawo wasu abubuwan da ba daidai ba eh mai burki sai na ce mai ba komai muje muna zuwa littafin fara cin karo da shi a kofar ɗakinsa a ajiye haka kaga wanda bai sani ba zai ce ne akar makallahu ko akar makallahu kawai shi ba ne sai baka lakani to barin gaya ma in ma baka sani ba duk wanda ke karanta yasin kafa arba'in a littafin ya ɗauko ta duniya ana samun Allah ma a kira ka ce ka zo ka karanta yasin kafa arba'in ba Allah ya ba alhaji wani kaza ba to nan littafin yake amma da ta suna karanta yasin ma'akusa ba mai ba a cikin littafin yake to akwai wasu abubuwa da yawa da mutane suka ɗauka ba su sani ba kuma a cikin littafin yake Allah ya samu dace kaga wannan babi ne wanda mutum yake bukata ya sansa ya sansa a ilmance akwai da yawa da malamai suka yi bayani a ciki ni ma na dan bantalo mana wannan ne saboda na yi bincike a kansa ina da ma kusan littafi akan wannan Allah shahid a ciki Shi ne wa'annan bayanan da na maka na yi rubutu kusan shafi wajen ɗari uku a kansa saboda haka yanzu ne wa'ansu daga ciki ɗan zubo min na ɗan ƙantalo maka kaɗan daga ciki to wannan yana daga cikin abin da mutane suke yi Allah ka shirya da mu malam ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa imam al-bukhari ya zo da shi a wuri guda uku ya zo a cikin kitabu tauhid ya zo a cikin kitabu da'awat haka kuma ya zo a cikin kitabu wudu imam muslim ya rawaita a cikin kitabu zikir du'a wa tauba wal istighfar babu da ke magana akan babu ma ya kulu inda nau. haka Imam ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnadinsa haka Imam tirmidhi cikin أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الدارمي ما يفتد شيء أتكن سنن إنسى كتاب الاستئذان باب الدعاء عند النوم ما لن يتشي وفي رواية في الصحيحين har ila yau a wata ruwaya ta zo a cikin sahihul bukhari da muslim an bara daga bara'u dan azib qal yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a garin shi da alayensa ya ce min shi bara'u yake bada labari idza ataita mabji'aka duk lokacin da ka zo makwancinka fatawabba wudu'aka lis-salah kaga wannan karatun ya fito ko wannan wancan zo da ruwayar ba ka yi alwala irin alwalar ka ta sallah sun mafajir ala shakikal aiman sannan ka shingida a ɓarayinka na dama wa zakara na hawa sai ya faɗi kwatankwacin wannan addu'a sun maƙal sai ya ce waje alhunna akira ma ta kul ka ji maganin da suka ɗazu kenan ko ka sanya shi shi ne ƙarshen abin da za ka faɗi sai bacci ya ɗauke ka bacci ya ɗauki ka insha allahu ka mutu ana maka kyakkyawan zato ka shiga aljanna ko kuma kai ɗan aljanna ne haka hadisin yazo in kuma ka kawayi gari ka wayi gari cikin alkhairi na duniya da lahira saboda ranka ranka ta kafinsa ka dunkule shi ka miƙawa Allah subhanahu wa ta'ala. Haran ya ce, الثامن حديثي نتقص عن أبي بكر عن صديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن التيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم حديثي دقاء أبو بكر الصديق الله يقار يداء جلسة عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي bin ghalib al-qurashi at-taymi wato dan kabilan taymi radiyallahu anhu wa shi wa abuhu da babansa wa umuhu da mahaifiyarsa sahabatun ridwanullahi nazartu ila aqdamil mushrikin Haga yana nuna maka wa sayyidina abubakar an gane babansa a kansa aka samu sunnan yin lalle idan mutum yayi furfura a gashin gemunsa saboda ranan fathu makka da aka zo da baban sayyidina abubakar abu kuhafa gemunsa fisan ba jikin gashi ko ɗaya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aje a rina shi da lalle aka je aka sa masa lalle kaga zai koma me gire kenan ko zai koma ja sai aka yi masa lalle kaji sunnan da ake yi ina fata an gane idan gemun ka yi zama farisal sunna ka samo lalle ka sa masa wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane amma ba ka rina shi da baki ba wannan baya halatta yin haka to yake cewa qala sayyidina abubakar yace nazartu ila aqdamil mushrikin suna cikin kogo ne yace sai na kogon hira ina fata an gane sai ce na dubi zuwa ga kafafuwan digadigan mushrikai na makka wa nahnu fil ghar alhali muna cikin kogo wa hum ala ru'usina alhali su mushrikai suna saman mu kaga mu muna ƙasa ko suna ƙarƙashi ramin kogon yana ƙasa su kuma suna ciki su kuma mushrikai sun tsaya suna binciken ina manzo Allah ina sayyidina Bakar saboda an bada sautu duk wanda ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a bashi raƙumi ɗari wani mutumi wanda sunansa yanzu ya dan kwanta min daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi shi yana bin sa akan doki sai kasa ta rike kafan dokin <laughs> kaga ya game ga samu ya game ya ga rashi shi kuma mai da duka ba sai ya sauka sai kuma ta rike gaban <laughs> yana kallo maza Allah ya bace masa an wannan shi ya a bakin ciki ko amma abin da ya fitar da shi kenan ka san mun cikin mutane akwai mayun kuɗi ko wannan shi komai karatun sa kuɗi ne to shi irin su kenan Allah ka samu dace sai na abakar yake cewa wa nanu fil ghar alhali mu muna cikin kogo wa hum ala ru'usina alhali su mushrikai suna saman kanmu fa qultu sai na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ya ma'aikin Allah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana da ɗaya daga cikin su zai duka ƙarƙashin kafafuwarsa wallahi da zai gamu wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar ma dhannuka ya Ababakr bisnaini Allahu salisuhuma me kake zato da mutane biyun da Allah shi ne na ukunsu kenan ne Allah ba zai taba bada ne ikon a gansu ba kaga wannan ne an ne da tawakali gawa Allah sai na bakar fa tsoron da yake ji wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron kai a taba manzan Allah shi ba kansa ba ne. dan na Abubakar ne Siddiq yi wani bajinta a Makka wanda malaman tarihi suna ba da labarin wato irin bajintar da sai dana abubakar ya yi a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin tausayi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana sallah suka ɗauko tubbin raƙumi suka ɗaura a bayansa ya kusan tubbin raƙumi da ne 8 chambers of food guda takwas nauyinsa gara kuni yana kake ganin shi solofiyan nan ya fi sa nama yadda kake ganin su solofiyo ko to ya fi sa nama aka ɗauki aka ɗaura a bayansa ga mutane sun kasa yin ko sai da na abakar ya zo ya cire wannan ya ture wannan tumbin da aka daura a bayansa sai ya ce a taktuluna rajulan an ya kula rabbi Allah kun bayyana timin rabbi kun. fa in yaku kaziban fa alayhi kadhibu wa in kun sadiqan yusibkum ya alladhi ya'idukum yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangijinsa shine Allah kuma ya zo muku da dalilai daga ubangijinsa in ƙarya yake ƙaryar na kansa in gaskiya ne alkawarin da ya muku ba sai ya same ku wani da cikin mushrikai ya zo da takalmi kasan takalmin katako ne ya yi wa sai dana bakar rotsi a nan sai fuska sai na bakar ya kumbura ba ka iya gane fuskansa ya taru da jini ya kumbura sun tudu a take ya suma aka ɗauki sai na abubakar aka tafi da shi gida haife shi ta fashe da kuka yanzu a kan muhammadu kai wa ɗana wannan abin sai da abubakar na farfadowa ya ce ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga jini na zuba a fuskansa ya tashi maman shi ta ce tsaya mana saboda fa muhammadu wannan abin ya same ka ya ce ba zan samu natsuwa ba sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bari in share ma ina shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya gani wani hali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki irin wa'annan bayan Allah da suka sadaukar da rayukansu wai har ka samu wani bawan Allah wai ya buɗe baki yana zagin wa'annan bayan Allah don girman Allah in mutum ya ɗaga kai ya zagi babanka a gabanka akwai mu'amalar da zaka taɓa yi da wannan mutumin a duniya to me yasa wanda zai buɗe baki ya zagi irin wa'annan bayan Allah har ka ji wai kai kana ba shi kariya hako ta duniyarka kafin lahirarka kuma kowaye shi sani cewa wa'annan bayan Allah sun fi mahaifina sun fi mahaifinka sun fi malamina sun fi malaminka duk mutumin da ka gani a duniya babu wanda ya kai su daraja kuma dole ka so su kuma dole ka kare su kuma dole ka kare mutuncinsu yadda za ka kare mutuncin kanka da iyalanka to nasu ya fi na kanka da iyalanka da mahaifinka kaga wannan ba abin wasa ba ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce abun wasa sai abubakar wanda manzo Allah ya ce duk wanda da za a tare imanin sahabbai ka tsokafin su a ma'auni guda daya a ajjana sai na abubakar sai na shi yarin jayi nasu gaba baki saboda tun suna tun suna yara yake tare da manzo Allah duk ɗabi'un manzo Allah ya narke a cikin sayyidina abubakar shi yasa manzo Allah ce arhamu nas bi ummati Abubakar wanda fi kowa tausayin al'ummata da baki ɗan su shine sayyidina Abu Bakr in dai tausayi ne a cikin al'ummata babu wanda fi kowa tausayin al'ummata kamar sayyidina na Abubakar? in an cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashadduhum fi dinillah Umar wanda fi kowa tsanani sai an yi addini dole ko ana so ko ba a so sai da umar kaga yadda Allah ke tattaro mutane to kai kaɗai baka isa ka iya abu ba dole idan kana wuri kaman division of labor ne wannan ya toshe nan wannan ya toshe maka nan wannan ya toshe nan sai ka ga an taru an tafi Ba haka Allah ya tattaro manzo Allah sahabbansa yace wannan hadisi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito sa a cikin sahihinsu imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu fadailu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam babu manaqibul muhajirin wa fadlihim haka imam al-bukhari ya zo da wannan hadithi a cikin sahihinsa anan yace at-tasi'u hadisi na tara an ummul mu'minin ummi salama واسمها هند أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنه حديثي دقاء ما هي في المؤمنين ما تفن زن الله صلى الله عليه وسلم أم سلامة واسمها أصلا سننتا هند بنت أبي أمية سننت هند ‘yar abu umayya shi umayya huzaifata al-makhzumiyya shi ne huzaifa ita kuma ƙabilar makhzum ƙabilar su ɗaya da khalid bin walid salama namiji ne ba mace ba umu salama salama namiji ne ba mace ba أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته kace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da zai fita daga gida ga addu'an da yake bismillah kaji ina ka tsaya ko bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya yace bismillah da sunan Allah zai fita karke kenan ko tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah kaga dalili muhalli shahid kenan a wannan babin ko sai yace Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsarinka an azilla kada in batar da wani au udalla ni ma kada wani ya batar da ni a wajen da zani ba ka fita sana'a ba ka fita wajen aiki ka nemi tsaron Allah kai kada ka batar da wani kuma kada wani ya batar da kai au azilla ni kuma kada in kaskantar da wani au uzalla kada ni a kaskantar da ni ma'anarsa na farko kenan ma'ana ta biyu an azilla kada santsi ya kama ni ya fada cikin sabon Allah au uzalla ko kuma a sanya ni cikin santsi in fada cikin sabawa dokar Allah manasa ta duke. au azlima kada in zalunci wani ya Allah au uzlama kada ni ma wani ya zalunce ni au ajhala kada in wawantar da wani ko in wofintar da wani ko in jahiltar da wani ma'ana kada in yi ma wane ko wani wauta a mu'amala A yi jihala alayya ni kuma kada amin wauta a kaina wani kariya da kake nema da ya wuce wannan kaga amma ba ma yi malam ce hadithun sahihun rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce tirmizi haka imam tirmizi wa ghayruhuma da wanansu bi asanidin sahiha malai ce da isnadai ingantattu qala tirmizi imamu tirmizi yace hadithun hasanun sahihun yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ma'ana ya zo da shi ta fuska biyu ya same shi a fuska ta farko hakan a fuska ta biyu ya same shi a sahihi wa hadha lafzu abi daud wala ce wannan lafazi na imamu abu daud ne imamu ibnu maja shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin wato sunan dinsa kitabul adab ma yaqulu inda khurujin min baitihi imamu nasai ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan nasa sai malam yace kaga yanzu wannan ya koya mana tawakkali da mai da alamari zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda ya yi wannan da'an to mala'iku za su ce kadi kufita wa wukita wanda hadisin da ke bayansa shine ke fassara wannan ma'anar shine hadisi na goma da ya ce an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ani idza kharaja min baitihi ya ce duk wanda ya faɗi a lokacin da yake fita daga gidansa bismillah tawakkaltu ala Allah abin da nake so mu gane duka wannan fa ba a ce bismillahir rahmanir rahim ba don suka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim kai bid'a saboda ba shi manzo Allah ce ba bismillah kawai aka ce wa yaqif inda amrihi haka mai alari ce ko ka tsaya inda aka umurce ka sai ce tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah shine muhallin shahid wala haula wala quwwata illa billah ba wayo ba karfi sai na Allah kadai yuqalu lahu mala'iku za su ce maka hudita kai an shiryar da kai wa kufita an wadatar da kai wa wukita an kare ka daga dukkan sharri ga makami muna da shi amma ba mu aiki da su wa tanaha anhu shaitan duk wani shaitanin duniya ba zai iya kusantar jikinka ba duk wani shaitanin duniya ba zai iya kusantar ka a wannan lokacin ba kasan wasa ana tura musu shaitanu ko a rikita maka lissafi ko makamanci haka kana da dukiya haka za ka tadda masu yin wannan saboda cikin ma'aikatanka akwai wanda shi sai ya yi ƙoƙarin iya ƙoƙarinsa sai abin da zai ce za ka yi aiki da shi Sau da haka zai dinka addabanka da ne aljanu shi sai ya yi kontrolin ɗinka haka kuma idan kana da sarauta ko mulki ko wani kujera mai girma za ka ga haka mutane ke yi wani zai je wani tsafacensa sai ya zo da surkulle a bakinsa yana zuwa zai ce in yi magana dole ka ina fata an gane to kaga maganin irin wa'annan kenan kaga wannan shine ne afu boka ina fata an gane kaka je ka annatar da kudin ka wajen wani kutaki ga mutum profeso ne shi amma wala kutaki shi ke kontrolin ɗinsa ko ga mutum dakta ne shi amma ka ga irin wannan ga wani mutum da igal ɗinsa da rawaninsa ma keke amma wala wani kutaki shi in ya ce mai kada ya motsa wala ba zai motsa ba ina fata an gane hakan shi ma ilimi ina fata an gane haka shi ma ilimi sawa'un na addini ne koko na boko na zamani duka wannan yana iya faruwa to saboda haka ko da yaushe kasance vigilant in alert ka dinga yin wa'annan addu'o'i ko da ka fita ne kana tuna ka koma ka yi sannan sai ka fita dan wannan shine wato gishirin rayuwarka wanda zaka ga Allah zai kare ka daga dukkan sharri sai hadisi na karshe malam yace an anasin wanda shine karshe a babu radiyallahu anhu qala kana Akawani ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai ɗan uwa guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ku dinga sauraron wannan hadisin wa Ahadu ahaduhuma ya'ti an sallallahu alaihi wasallam ɗayan yana zuwa wurin manzon Allah yana koyon ilimi wal akharu yahtarifu ɗayan kuma aiki yake yi sana'a yake yi ina fata ina wa ina kani wannan sako ne gare ka ɗaya daga ciki eh gaskiya ne fayakulu ya'ani a shaitanu. na tsallake wannan a wancan hadisin da muka karanta shedan sai ya ce masa li shaitanin akhar wani shedan zai gaya ma wani shedan kai wannan addan da muka karanta Kai Falaka, bi rajulin kad hudiya wa kufiya wa wuqiya in ya ga wani aljani yana bin ka irin aljanin nan da ce shi fa sai ya bi ka sai wannan shaitani ya ce kai ya za ka yi mutumin da an riga an shiryar da shi an kare shi kuma an katange shi daga dukkan wani sharri wato aljani ma yana gaya mai dan uwansa aljani za ka iya da shi ba kuma ka je kana ta wani wajen wani kucaci bokan banza ka je kana ta kashe kuɗinka a banza ka rasa imaninka ka rasa kuɗinka. hadisi na ƙarshe shine yace kana ahaduhuma ya'ti an sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su su biyu ne wa da ƙani ɗaya yana zuwa yana koyan ilimi a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif nabiyin shi kuma sana'a yake yana zuwa yi aiki ba wannan me baya aiki shi kuma wanta me yana aiki fashakal muhtarifu akahu linnabi sallallahu alaihi wasallam shine aikin sai kawo karan wanda baya aikin wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah shi fa baya komai ni ne zan je in fito in nemo kuɗi sannan in samo abinci in kawo kawai shi dai me a ci shiru yana fito kawai an gane sai Allah ce mai Ka ji seti la'allaka turzak bihi kai baka san cewa arzikin da kake samu a waje ta dalilin sa bane ina fata an gane ka gane wato ya nuna gazawansa ko sako ne shi sa kake ganin laraba ko da yaushe suna ci gaba a harkan kasuwancinsu da mu'amala sai ka da idan mutum na da dukiya za ka ga ya samu mutane da ɗaliban ilimi waɗanda zai ɗauki nauyinsu su yi karatun kyauta fi Duk inda za su sai ya ɗauki nauyinsu to wannan ɗaukan nauyin shi kuma sai ka ga Allah na ta ƙara masa buɗi a wani waje kaga wannan ɗan uwa ne kawo ƙaran ɗan uwansa akwai wani malaminmu wanda mun yi karatu a wurinsa ana Sudan shine shugaban malamai ɗalibai ne na ƙasa daban-daban mun ɗari biyar da muke zuwa wurinsa ɗaliban da ke zuwa gabansa kuma za ka akwai wa'ansu bayan Allah da za su zo su dunkula mai kuɗi mai tsoka su ce ya raba mana kowane ɗan ƙasa akwai delegate ɗinsu sai a baka ce ku nawa ne ku kawo list ɗinku ku faɗa da ɗinku sai a baku kuɗi wani lokaci kuma a baku littattafai wani lokaci a baku kaza haka aka suke kaga irin wannan aikin a cikin akwai masu yi amma yan kaɗan ne ina fata an gane kwamfiyatu masu kuɗin da Allah ya azurta mu da su musamman a wannan ɓangare namu na arewa amurci matsalan to yin haka za ka ga kai ma kenan kana da kani kana biya masa kuɗin makaranta ko kar ka gaji ka ci gaba da yi kai kuma Allah zai ci gaba da maka buɗi a waje kana da kanne a karkashin kana musu abin da to zaka ga kai kuma Allah na maka buɗi hanyoyin da zaka abin nan kana janyewa sai Allah ya kyale ka kana ji kaga wannan sai mutum ya kansa kiyamul laili kai ne babban da a gidanku ko kuma a'a ku bakwai ne duk maza sauran duk mata ne ko kuma ku goma ne duk sauran mata ne su goma sha to ku sai ku kasa wa kanku a gidanku don ku taimaka wa babanku wani ka ɗauki kaza wani ka ɗauki kaza wani ka ɗauki kaza wani ka ɗauki kaza ni zai ɗauki kaza kun yi division of labor ko wani na biyan kuɗin nefa an sauki wannan ko wani kuma abincin gida an wuce wannan ko wani kuma me in makarantar yara an wuce wajen ko wani kuma mai misiliniyarsu na gida cefane da sauransu ya haka ku karkasa sai ka ga albarka na shiga rayuwarku kuma inda kuke sana'a sai ka ga Allah na maka buɗi ta inda ku kuma tsammani ba amma an kai a ci shiru suna wannan waken ko za ka ji a ci shiru a wajen sana'a kuwa ina fata an gane wannan yana daga cikin kuskure da matasa da yawa muke yi a yau kaga Allah ya azurta mu kana da ɗan rufin asirin da gwargwadon da zaka iya taimakawa mahaifinka amma sai ka dinga ganin kyashi ai wane bai yi ba kai ma ba za ka yi ba iya ruwa ne Fidda da kai in bai yi ba kai ka yi naka kowa na siyan albarkansa ne gwargwadon ne iko yanda kai ke yi wa babanka hidima kake sa masa farin ciki duk abin da ya ce Allah ya maka Allah zai maka kai tsaye ba sha maki ga wannan kana neman wani abu ka gwada ka gani za ka ga abin da Allah zai maka Allah ya sa mu dace wannan hadisi shine hadisin kashi a wannan babu malai ce rawahu tirmidhi bi isnadin sahihin ala sharti muslimin sai malai ce yahtarif kalman ma'anan yahtarif yana aiki ay yaktasib yana sana'a wa yatasabbab yana asbab ko hanyar samun arziki kaga wanda yana nuna maka duk wanda ke da hali mai kokarin taimaka wa ɗan uwansa gwargwadon iko sai shi ma Allah ya sa albarka in ya janye tallafin shi ma sai Allah ne ya janye masa mai tallafin da kake bashi na taimako shi ma a waje Allah ka shirya da mu Allah ka sa mana albarka a rayuwa kuma ka ba mu ikon taimaka wa iyayenmu kuma ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira saboda haka anan zamu da aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك الله